أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha biyar kilohertz sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalubomu mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa na murya jumhuriyar musulunci ta iran ne ya fara wada shirinsa na rana a nan birnin tehran kuma tahir amin ya zai kasance tare da ku a wannan zango ba wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na kun san biye da shi akwai mu koyarshen farisanci sai kisoshin rayuwa sannan tarbiyar iyali sai kuma kiɗin wato shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirinmu na ƙarshe shine iran a mako da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanansu minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya ce hamshin isra'ila ba a bar amincewa ba ce don haka babu tattauna sai da sai na shirin makamashin nukiliya kaɗai. iran ta yi allah wadai da hamci kasar isra'ila kan hare-haren da take kaiwa kudancin kasar lebanon sannan za ku ji cewa an gudanar da taron farkawar musulunci a nan birnin tehran inda aka tattauna batun falastino. yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya ce ƙasar iran ta yi maraba da tsagaita wuta a gaza da kuma kawo ƙarshen kisan kiyashi wa falasinawa amma ya ƙara da cewa ƙasar isra'ila ba a bar amincewa ba ce don haka tana iya yaudara da kuma kawo ƙarshen tsagaita buɗewa juna wutan gaba ɗaya abu ne da ta saba yi don haka falasina su yi hattara tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan yana faɗar haka a jiya asabar ya kuma kara da cewa iran tana maraba da dukkanin abin da zai kai ga kawo karshen kisan kiyashi a gaza wanda ya ɗau kimanin shekaru biyu ana yi ministan ya jawo hankalin ƙungiyar hamas da sauran falasɗinawa kan cewa adul wato kada tu amince da hamshi isra'ila a komi da komi don mayaudara ne kuma ba sa cika alkawali sun sha sabawa alkawalan da aka ƙulla da su a duk lokacin da suka ga dama ya ce akwai yiwuwa hamshi kasar isra'ila ko kuma amurka su sauya ra'ayinsu a kowane lokaci su kuma kawo ƙarshen wannan yarjejeniya a sake komawa yaƙi don ɗabi'arsu ne kuma halinsu ne da ba sa cika alkawali ya ce falasɗinawa halin yanzu dai sun amince da mataki na farko na yarjejeniyan don haka akwai hanya mai wuya a gaba dangane da abin da ya rage na yarjejeniya wanda za a ci gaba da tattaunawa a nan gaba dangane da saƙon shugaba putin daga hamji isra'ila kuma arakci ya bayyana cewa a duk tsawon wato rigima hamji isra'ila da kuma iran hamji isra'ila ce take tsokana kuma ita ta farwa ƙasar iran da yaƙi haka iran a shirye take ta kuma kara tana kuma kara shiri don fuskantar isra'ila a koyaushe tun wato tun da yahudawan ba a bar amincewa ba ne iran ta yi allah wadai da amfika isra'ila kan hare-haren da take kaiwa kan kudancin kasar lebanon kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran wato ismail baka'i ya yi tir da hamshin ƙasar isra'ila saboda hare-haren da take kaiwa kan wasu wurare a kudancin kasar lebanon wanda ya saba wa da farko yarjejeniya wacce ta kulla tsakaninta da kungiyar hezbollah a cikin watan nuwamban shekara ta 2024 sannan har ila yau hare sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa baka'i ya bayyana cewa ci gaba da keta hurumin kudancin ƙasar lebanon akai-akai da hamji kasar isra'ila take yi da kuma shirin da kasashen duniya suka yi wato suke yi duk sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa wanda hamji kasar isra'ila da wanda suke rayawa suke kula da yarjejeniyan ba sa kome duk sun saba wa ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai namba 1107 Maƙa'i ya zargi wato ƙasashen Faransa da kuma Amurka waɗanda suka gabatar da kansu a matsayin masu lamuni don aiwatar da yarjejeniya tsakanin wato na tsagaita buɗe juna wuta tsakanin ƙungiyar Hezbollah da kuma ƙasar Isra'ila amma ba a jin ɗuriyarsu tun lokacin da wato aka tsaida yakin hamsin ƙasar Isra'ila tana keta hurumin ƙasar Lebanon. Kamfanin kafin haka dai kamfanin dillancin labaran nna na kasar lebanon ya bayyana cewa jiragen yaƙi amshi kasar isra'ila sun kai hare-hare kan lardunan selen da kuma an annajariya har su goma wanda ya lalata gine-gine da kuma injina masu yawa a yankin manufar kasar isra'ila ita ce hana mutanen kasar lebanon sake gina wuraren da hamci ƙasar Isra'ila ta rusa a yakin shekara ta 2023 zuwa 2024. A jiya Asabar ce aka gudanar da taron farkawar musulunci wanda aka saba gudanarwa a kowace shekara don tattauna al'amuran ƙasashe masu gwagwarmaya da kuma ƙasashen musulmi a yankin da kuma sauran ƙasashen duniya. kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa taron wanda aka gudanar a dakin taro na shahid muhammad abdurra a nan tehran ya sami halartar baƙi daga cikin gida da kuma ƙasashen waje baƙin dai sun hada da nasir abu sharit wakilin ƙungiyar jihad al-islami a nan birnin teran sai kuma muhammad hassan akhtari shugaban kwamitin wato goyon bayan juyin hali a ƙasar falastinu sai kuma Mahadi shustari ɗaya daga cikin ma'aikatan ma'aikata a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran da kuma wasu baƙi su ma daga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran nasir abu sharif wakilin jihadul islami a nan tehran ya bayyana cewa shugaban ƙasar amurka donald trump ya tsamar da hamdi ƙasar isra'ila ne daga wargajewa tare da yarjejeniyar da ya gabatar ya ce falasɗinawa sun amince da yarjejeniyar amma gwagwarmaya ba ta kare ba matukar dai hamshe isra'ila tana nan <clears throat> kuma, tana ci gaba da kashe falastinawa a gaza da kuma yamin da kuma yammacin kogin jordan masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran shugaban ƙasar amurka donald trump da kuma shugaban ƙasar masar abdul fatah sisi ne za su jagoranci bikin rattaba hannu yarjejeniyar sulhu wacce ta kawo ƙarshen yaƙi da kuma kisan kiyashin da amurka isra'ila ta yi a gaza na tsawon shekaru biyu daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 zuwa ranar alhamis wato 8 ga watan oktoban shekara ta 2025 shafin yanar gizo na labarai arab news ya bayyana cewa babban sakarin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma wato shugaban ƙungiyar ƙasashen larabawa da kuma na turai za su halarci taron a gobe litinin a sharm sheikh na ƙasar masar labarin ya ƙara da cewa za a gudanar da taron ne a gobe litinin bayan azahar kuma ana sa ran shugabannin ƙasashe fiye da ashirin ne za su halarci taron firaministan ƙasar birtaniya keir starmer da na italiya giorgio wato giorgia meloni da kuma pedro sanchez firaministan ƙasar spain da kuma dai shugaban kasar faransa emmanuel macron za su sami halartar taron labarin ya kara da cewa babu tabbas kan cewa benjamin netanyahu prime minister kasar isra'ila zai harci taron saboda yadda wasu shugabannin kasashen duniya suke kinsa hussam badran na kungiyar hamas ya ce reshen kungiyar hamas ta makamai wato yaƙi ba ta cikin yarjejeniyar za a fara aiwatar da musayar fursunoni a gobe litinin a tsakanin bangarorin biyu sannan za ku ji cewa ƙasar china ta maida martani kan donald trump shugaban ƙasar amurka wanda ya ƙara wa ƙasar kuɗaɗen fito 100 100 na kayakin ƙasar china da suke shigowa amurka shafin yanar gizo na labarai wato uh, arab news ya nakalto ƙasar china tana faɗar haka a jiya tana cewa za ta ɗauki matakan da suka dace kan ƙarin kuɗaɗen fito 100 bisa 100 wanda donald trump ya ƙara wa ƙasar ma'aikatar kasuwanci ta ƙasar china ta bayyana cewa ƙasar ba ta tsoron yaƙin kuɗaɗen fito amma kuma ba ta tsoronta ƙarshen labaran duniya kenan. thank you To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na ko kun san sai biye da shi akwai shirin wato makoyi harshen farisanci sai kisoshin rayuwa sai tarbiyyar iyali sannan kiɗe-kiɗen iraniyawa shirinmu na ƙarshe shine wato iran a mako da wannan ko masu sauro muka cewa yi ni lafiya. Shirin ban labaran zai dubi ne dangane da abubuwan da yarjejeniyar npt ta hana yaduwar makaman nukiliya ta kunsa da kuma irin sharaɗan da suke kunshe a cikin wannan yarjejeniya akan kasashe waɗanda suka rattaba hannu a kanta kamar yadda kuma wannan yarjejeniya take da tasiri matuƙa wajen sanya ido ga kasashe masu mallakar makaman nukiliya da suke a cikin yarjejeniyar akwai kasashe da dama waɗanda suke mallakar makaman nukiliya wanda kuma ba su rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ba kamar yadda kuma akwai wata ƙasa guda ɗaya wato amurka wadda ta tara dubin dubatar kawunan makaman nukiliya a asirce kuma ta sanya hannu akan yarjejeniyar npt ba wadda ita ce yarjejeniya ta hana yaduwar makaman nukiliya a duniya kuma amurka ita ce kasa wadda a halin yanzu take fayyace wane ne yake da haƙƙin mallakar makamin nukiliya wane ne kuma ba shi da irin wannan haƙƙi madhai banunu wani tsohon ma'aikaci ne a cibiyar binciken nukiliya ta daimuna ta haramtacciyar kasar isra'ila wanda ya dauki hotuna har sau biyu a boye a wuraren da ake gudanar da ayyukan nukiliya na isra'ila bayan share shekaru tara yana aiki a tsakiyar cibiyar nukiliyan ta isra'ila hotunan dai sun nuna cewa isra'ila ba wai kawai tana da kayan aikin kera bama bame ba ne a'a har ma tana da wasu ɗakuna na musamman da ake gudanar da wasu gwaje-gwaje na bama-bamai da take kerawa a shekara ta 1986 jaridar kasar burtaniya ta the sunday times ta buga wata kasida wadda ta fallasa wani tsohon sirri wanda ke cewa akwai war isra'ilan tana da makamai wanda yawansu ya kai kawunan nukiliya guda 200 kuma abin ban mamaki shine cewa ita ba mamba bace a yarjejeniyar npt wadda take hana yaduwar makaman nukiliya a duniya shi ce ita wani yarjejeniya ta npt yarjejeniya ce wadda take kallon dukkanin kasashen duniya daya suke a haƙƙin yin amfani da fasahar nukiliya domin ayyuka na farar hula da kuma zaman lafiya sannan kuma ta lamunce musayar ilimin kimiyya a tsakanin su ba tare da nuna wani bambanci ba amma aikace ce lamarin yake za mu iya kallon iran wadda ɗaya ce daga cikin ƙasashe mambobi a wannan yarjejeniya kuma tana fuskantar matsin lamba na bincike dangane da ayyukan da take gudanarwa na makamashin nukiliya da kuma tace sanadarin uranium wanda take amfani da shi domin gudanar da ayyuka na farar hula da kuma samar da makamashi game da ayyuka da suka shafi kiwon lafiya da kuma samar da magunguna duk da haka isra'ila wadda ba ta cikin wannan yarjejeniya ba wai kawai ba a sanya mata takunkumi ko sanya ido akan shirin nata ba ne har ma tana amfana daga taimakon soji da kuma kimiyya daga amurka dangane da shirin nata don haka a fili yake cewa ana nuna son kai matuka a cikin wannan lamari tabbas wannan ba shi ne kawai tuka da warwara a cikin wannan yarjejeniya ta npt ba amurka ta rattaba hannu a kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta nukiliya tare da ƙasar india ƙasar da ita ma ba mamba ba ce a cikin yarjejeniyar ta npt har ma tana ba ta mai wanda ake amfani da shi a tashoshin nukiliya har ma da bayar da dama a gare ta wajen gudanar da wasu aikace-aikace masu matukar haɗari ta fuskacin nukiliya duk da haka amurka a hannu guda tana matsin lamba mai tsanani har ma da barazanar kai hari akan iran ko kuma kore ta arewa da sunan hana yaduwar makaman nukiliya tun daga john f kennedy babu wani shugaban kasar amurka wanda ya kalubalance shirin isra'ila na nukiliya hatta gwajin makamin nukiliya da isra'ila ta yi a shekara ta 1979 wanda ya kamata a sanya mata takunkumi a ƙarƙashin dokar glenn amma an kau da kai daga wannan batu baki ɗaya har ma an ce akwai wani umarni na sirri a washington wanda ya haramta wa duk wani jami'in amurka tabbatar da cewa isra'ila tana mallakar makamin nukiliya a hukumance tambayar mu mai sauki ce a nan idan doka ana aiwatar da ita ne kawai a kan masu 'yanci na siyasa shin za a kira wannan tsari na duniya baki ɗaya kuwa ko kuwa tsari ne dai na 'yan kulob da karfa-karfa isra'ila a matsayin ɗaya daga cikin ɓangarori ko kuma gwamnatoci waɗanda suke da mummunan tarihi a duniya kuma suka aikata laifuka waɗanda ta cancanci a gurfanar da ita a gaban kotun manyan laifuka ta duniya a yau tana mallakar ɗorin bama-bamai masu haɗari kuma kowa ya yi gum da bakinsa don haka lokaci ya yi wanda za a iya cewa abin da npt da kuma iaea e da sauran bangarori suke yi a halin yanzu ba don aminci da tsaro na al'ummomin duniya ba ne sai dai don aminci da tsaro na manyan 'yan jari hujja tabbas abin da yake faruwa a kan kasar iran babban dalili ne wanda zai tabbatar da hakan domin kuwa babu wata ƙasa a duniya a cewar dukkanin masana akan harkokin nukiliya har ma da wasu daga cikin jami'an hukumar nukiliya ta duniya din iaea e wadda yi mata bincike na kokop kamar kasar iran wanda kuma har yanzu ba a iya tabbatar da wata hujja komi ta ba da take nuna da cewa iran din tana amfani da shirin nata na nukiliya domin samar da makaman kare dangi wanda kasashen amurka da wasu kasashen turai da kuma isra'ila suke da'awar cewa iran ɗin tana amfani da shirin nata ne domin samar da makaman nukiliya waɗanda za su zama barazana ga al'ummomin yankin gabas ta tsakiya musamman ita kanta isra'ila wadda ita ce babbar yakkoran amurka yankin gabas ta tsakiya da kuma take aiwatar da manufofin amurka da manufofin kasashen turawa a yankin wanda kuma su kuma suke aiwatar da dukkanin abin da za su iya yi ta fuska siyasa da tsaro da tattalin arziki domin ba ta kariya kuma tabbatar da cewa sun kare ta daga dukkanin ayyuka na barna da take yi da kuma kisan kiyashi a kan al'ummomi na yankin kama daga Falasɗinu, da kuma sauran kasashe da suke makwabtaka da falasdinin da isra'ila ta mamaye ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha biyu ga watan oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira kamariya ba saurare ko kun san cewa shekaru 26 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan oktoban shekara ta 1999 janar parviz musharraf babban hafsan hafsoshin soja na kasar pakistan yi wa gwamnatin prime minister nawaz sharif a lokacin juyin mulki wanda ba zubar da jini ba janar musharraf ya yi wa nawaz sharif juyin mulki ne kwana guda bayan da firaminista ya sauke shi daga shugabancin rundunonin sojan kasar pakistan bayan gudanar da sauye-sauye a kundin tsarin mulkin kasar ta pakistan farbis musharraf ya zama shugaban kasa mai cikakken iko a kasar wannan halin da ya ci gaba har zuwa shekara ta 2007 inda aka tilasta masa yin murabus daga matsayinsa na shugaban rundunar sojojin kasar pakistan sannan kuma da karshe ya sauka daga kan kujerar shugabancin kasar pakistan din a shekara ta 2008 masu ko kusan cewa shekaru 101 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyu ga watan oktoban shekara ta 1924 fitaccen marubuci kuma masanin adabi da falsafa ɗan ƙasar faransa anatole france ya rasu an haife shi a birnin paris kuma mahaifinsa ya kasance mai sayar da littafai ne wannan ya sa anatole mafi yawan lokutansa a cikin rayuwarsa ya kasance tare da littafai inda ya samu damar karanta littafai masu tarin yawa a bangarori na ilimin falsafa da kuma adabi game da tarihi ya rubuce rubuce masu tarin yawa a waɗannan bangarori inda shekara ta 1896 aka zaɓe shi a matsayin mamba a cibiyar bunƙasa al'adu da rubuce-rubuce ta ƙasar faransa hakanan kuma a shekara ta 1921 aka ba shi kyautar nobel a bangaren rubutun adabi daga shekara ta 1920 aka hana yin amfani da wasu daga cikin littafansa a fadin kasar faransa musamman ma dai waɗanda suka shafi mahangarsa ta falsafa akan wasu matsaloli a bangaren ilimin na falsafa masu rarai ko san cewa shekaru 655 da suka gabata a rana irin ta yau hoja shamsuddin bahauddin muhammad hafizu shirazi babban malami kuma marubucin baitocin waƙoƙi ya rasu a ƙasar iran an haifi hafizu shirazi a garin shiraz wanda yake tsakiyar ƙasar iran ya fara karatu da haddace alkur'ani mai tsarki tun yana da ƙuruciya don haka ne ma aka sa masa lakabi hafiz sannan kuma ya shiga karatun adabin larabci da farasanci muhammad hafiz shirazi yana da baiwa matuƙa sannan kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara wajen tsara baitukan waƙoƙi musamman ma dai waƙoƙi waɗanda suka shafi irfani da addini da kuma zamantakewar al'umma da tarbiyya don haka ya rubuta waƙoƙi da harsunan farisanci da larabci da kuma fannonin ilimi daban-daban an tattara waƙoƙin hafiz shirazi a cikin littafi mai suna diwan hafiz domin mahimmancin rubuce-rubucensa an tarjama su zuwa harsuna daban-daban na duniya ya rasu yana ɗan shekaru 65 a duniya kuma a kowace rana irin wannan wadda ta yi daidai da ranar rasuwarsa ana girmama shi a kasar iran kuma ana ɗaukar ranar a matsayin ranar hafiz shirazi a hukumance a kasar iran da ƙarshe masu rare ko kun san cewa yau ce ranar ƙasa a ƙasar spain wanda ƙasa ce mai faɗin ƙasa kilomita marabba'i 504 da 782 da kuma take kudu maso yammacin turai kusa da tekun atlantika da tekun bahar rum sannan kuma tana kwaftuka da kasashen portugal andorra da faransa spain na ɗaya daga cikin yankuna da al'ummomi daban-daban suka zauna tun zamanin da kuma shekaru kafin haihuwar annabi isa alaihi salam al'ummomi na finusia da kuma carthaginia su ma sun taba zama a wannan wuri bodo ya taba zama wani yanki na daular rome a karni na bakwai meladiya kuma daga wancan lokaci ne musulunci ya isa ƙasar spain sabon zamanin spain ya fara ne daga gano nahiyar amurka da christopher columbus ya yi a shekara ta 1492 a cikin ɗaruruwan shekaru da suka biyo baya spain ta zama daula wadda take da girma da ƙarfi wadda ta mallake sassa daban-daban na duniya a cikin ƙarni na goma sha tara wannan daula ta fara da rauni bayan yakin duniya na farko an ci gaba da bin tsarin sarauta a ƙasar spain har zuwa lokacin da 'yan republican suka yi nasara a shekara ta 1931 a tsakiyar shekarun 1930 na karni na 20 an kafa mulkin kama karya a ƙarƙashin jagorancin janar franco a ƙasar ta spain آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji a mu shiga cikin darasi na 109 a cikin wannan darasi na yau za ku ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin da suke ci gaba da gudanar da ziyara ta yawon bude ido a wasu yankuna da ke kudancin iran sun je wasu wurare da suka ga wasu daga cikin abubuwa na fasaha na iraniyawa wadda kuma ɗaya daga cikin abin da ya birke shi shine yadda aka yi zayyana akan wani alkur'ani mai tsarki ga dai yadda tattauna ta kasance a tsakanin su dangane da abubuwan da za gani amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. آن قرآنی می tsarki چقدر گلگدن یایا این است wannan همین همینطور هک؟ نقش زانه نقش ها زانه زانه نقاشی ایکن زنی، جالب می ƙayatarwa حاشیه چیست میننی صفحه شاپی هنر پساها تذهیب زینه تزهیب کاری ایکن زینا ما میگوییم مو منا چیوا تزئین کلیه صفحه ها شبکه کتاب لتاپی فقط کوی مخصوص نه علمی نه علمی تاریخی نه تاریخی مهم می مهم من چی؟ آن انجام می شود شی انا ایوتر دشی از چه زمانی؟ دگوانلوک چی؟ آن آغاز شده است wancan aka fara shi. Hitch kas. Babu wani. U mi donad. Shi ya sani. U ne mi donad. Shi bai sani ba. Dore sasaniyan. Lokacin mulkin sasaniyawa. Ya'ani. واتو کمی کدن قبل از کپین آن وجود داشته است ونچن ینا د ساموا ظریف می کیرا رنگارنگ می موزه ɗakin aji kayan tarihi Muzeho. ɗakunan aje kayayyakin tarihi jahan Duniya. vujud dorad. yana da samuwa کشور ƙasa کشورها ƙasashe Digar. na daban هست اکویشی بهترین مپیپیچی madalla bayan da aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin wannan shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji taunawar ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin a cikin harshen farisanci In ƙor'on چقدر زیبا است بله همینطور است این نقش های جالب در حاشیه قرآن چیست به این هنر تصهیب میگوییم تصهیب هنر تزئین صفحه های کتاب است هنر تصهیب فقط مخصوص قرآن است نه تصهیب روی کتاب های علمی و تاریخی مهم نیز انجام می شود این هنر از چه زمانی آغاز شده است؟ هیچ کس نمی داند. اما از دوره ساسانیان یعنی کمی قبل از اسلام هنر تصحیب در کتاب ها وجود داشته است نقش های صفحه های این قرآن ظریف و رنگارنگ است کتاب های زیادی از ایران با هنر تصحیب در موزه های جهان وجود دارد هنر تصحیب در کشورهای دیگر هم هست بله ولی تصهیب ایرانی بهترین تصهیب در جهان است To madalla banda aka je wannan tattaunawa kamar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a ƙara sauran wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. چقدر زیبا است ونن قرآنی ندامت کرکاو بله همین طور است ای هکنی این نقش های جالب در حاشیه قرآن چیست؟ ودنن زانه زانن مسوق و اگه پن قرآنی نمینینه به این هنر تصهیب میگوییم تصهیب هنر تزئین صفحه های کتاب است من چما ونن فساحه زینا زینا وتا فساحه تا قوتا شفکل لتافی هنر تصهیب فقط مخصوص قرآن است پس هر ضیه نه تک قرآنی کوی نه، تصیب روی کتاب علمی و تاریخی مهم نیز انجام می شود. آ ض تما ا این انتم علمی د نه تاریحی مهمی. این هنر از چه زمانی آغاز شده است؟ wannan fasaha daga wani lokaci ne aka fara ta هیچ کس نمی داند. اما از دوره ساسانیان یعنی کمی قبل از اسلام هنر تصحیب در کتاب ها وجود داشته است. باب وندا سنی اما تن daga lokacin mulkin Sasaniyawa wato dan lokaci kafin bayyanar musulunci akwai fasahar zayyana a cikin littafai. نقش های صفحه های این قرآن ظریف و رنگارنگ است. زنه زنن شافکان ونن قرآنی سنا ده کیاو kuma masu لونکانی. کتاب های زیادی از ایران با هنر تصحیب در موزه های جهان وجود دارد. akwai littafai da yawa daga iran da suke da fasahar zayyana a ɗakunan ajiye kayayyakin tarihi na duniya honar tashib dar keshwarhay digar ham hast akwai fasahar zayyana ne a sauran ƙasashe bale wali tashib irani behtarin tashib dar jahan ast E, amma zayyanar Iran ita ce mafi kyau a duniya. Tumadala da aka saurari tarjamar tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin, za mu dakatar da shirin namu a nan sai idan allah kai mu a shirinmu na gaba za a je mu dauke da ci gaban tattauna ta gudana a tsakanin su to amma kafin wani lokacin a madadin dukkan wanda suka dafa wajen hada wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama julai da shirin a fefe ne abdullahi sanu ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba Kissoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da star da na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam al almushtaba alayhi salam dan fatima diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun yi maganar yadda addinin musulunci ya himmatu da shugabanci saboda haka ne ya cika addini da shi kamar yadda ya zo cikin aya ta uku na cikin suratul ma'ida sannan mun ji yadda amirul mu'minin salam ya yi wasiya ga ɗansa imam alhassan salam da kuma ƙaninsa imam alhussein salam a bayansa mun bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam tare da umarnin allah ta'ala ya bayyana cewa khalifofi a bayansa goma sha biyu ne har duniya ta naɗe na farkon su ali da abi talib salam sannan 'ya'yansa alhassan da alhussein daga nan sai 'ya'yan hussein guda tara amirul mu'minin salam ya yi ishara kan wannan batun a cikin hudubobinsa da dama inda yake ishara da wa'annan limamai guda goma sha biyu daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kamar inda yake cewa su ne rayuwar ilimi kuma mutuwar jahilci haƙurinsu ne zai sanar da ko iliminsu da kuma zahirinsu daga baɗininsu yin shirinsu kuma daga hikimar maganarsu ba sa saɓa wa gaskiya kuma ba sa saɓani a cikinta kuma su ne ginshikin musulunci kuma su ne mafaka da kuma kariya ga addinin musulunci da su ne gaskiya yake komawa inda ya dace sannan bata yake kaucewa daga inda yake da su ne harshen ƙarya yake yankewa daga tushensa sun riƙe addini rikon kare shi da kuma aikata shi ba irin karatun sani da kuma faɗa kawai ba lalle masu faɗar ilimi suna da yawa amma masu kiyaye ilimi da aikata shi kaɗan ne har ila yau dangane da su manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wannan addini ba zai gushe ba a tsaye kamar yadda yake har zuwa ranar kiyama idan har shugabanni goma sha biyu ne za su zama khalifofi a kansa dukkaninsu ƙurashawa ne a wani hadisin yana cewa alhassan da alhussein limamai ne sun tashi ko sun zauna ma'ana sun tashi sun yi yaƙi ko kuma sun yi sulhu da kuma wasu hadisai da dama dangane da su don haka bayan kammala jana'izar mahaifinsa salamullah alaihi da zata da hukuncin kisa kan ibn muljan wanda ya kashe shi imam hassan alaihi salam a ranar 21 ga watan ramadan ya je masallacin mahaifinsa a kufa ya hau kan mimbari sabon mahaifinsa da kuma wasu sabon manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran mutane na kufa duk suna cike a cikin masallaci sannan ya fara hudubarsa ta farko bayan shahadar mahaifinsa inda yake cewa hakika an ɗauki ran mutum a cikin wannan daren wanda magabata ba su kama kafarsa ba a ayyuka kuma na baya ba za su taɓa kama kafarsa ba a ayyuka na alkhairi hakika ya kasance yana jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake kare shi da ransa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aika shi tare da tutarsa sai mala'ika jibrilu yana kare shi daga damarsa sannan mika'ilu yana kare shi daga hagunsa ba zai dawo ba sai allah ta'ala ya ba da nasara ta hannunsa hakika ya yi wa fati a cikin daren da aka ɗauke isa ɗan maryam salam daga doron ƙasa zuwa sama ya yi wa fati a daren da yusha'u ɗan nun wasihin annabi musa salam ya yi wa fati bai bar kuɗaɗe ba sai dirhami ɗari bakwai wanda ya rage daga cikin albashinsa yana son ya saya wa iyalansa hadimi da su wa'annan kuɗaɗe ya umarce ni da in mai da su cikin baitulmali daga nan sai imam hassan salam ya tuna mahaifinsa sannan ya yi kuka hawaye suka zuba daga idanunsa daga nan sai dukkanin waɗanda suke cikin masallacin suka yi kuka da kukansa salamun layi alai daga baya an yi shiru cikin masallacin saboda baƙin ciki da kuma rashin amirul mu'minin salam daga nan sai imam alhassan salam ya sake ta da maganarsa ya ci gaba yana cewa ya ku mutane wanda ya sanni ya sanni wanda kuma bai sanni ba to ni ne alhassan dan aliyu ni ne ɗan annabi sallallahu alaihi wa sallam ni ne ɗan wasiyi ni ne ɗan mai ba da bushara da gargaɗi ni ne ɗan mai kira zuwa ga Allah da izininsa ni ne ɗan fitila mai haske ina daga cikin iyalan gida wa'anda mala'ika jibrilu yake sauka ya tashi daga wajenmu kuma ina daga cikin ahli baiti wa'anda Allah ta'ala ya tafiyar da dauɗa daga gare su ya tsarkake su tsarkakewa kuma ina daga cikin iyalan gidan da Allah ya wajabta son su a kan dukkanin musulmi Allah mai girma da ɗaukaka yana faɗa wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ka ce ban tambaye ku wata lada a kansa ba sai so ga dangi na na kusa kuma aikata mai kyau shine son mu'alil baiti alaihi wannan shine hudubar imam alhassan alaihi salam dan ali alaihi salam ta farko bayan shahadar mahaifinsa aliyu da abi talib salam kuma ga bayanin wasu daga cikin abubuwan da ya kawo a cikin hudubar da farko ya bayyana wa mutane matsayin mahaifinsa imam ali salam a musulunci musamman jihadin sa tare da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba shi tuta ya je yaƙi tare da manya-manyan mala'ikun allah suna masa rakiya kuma su ne jibrilu da mika'ilu wannan shine sirrin nasarar da ali da abi talib salam yake samu a kan mushrikai a yaƙi-yaƙin da manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi a duk tsawon rayuwarsa don babu wani yaƙi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi a rayuwarsa face Aliyu na tare da shi kuma shi ne mai riƙe tutar yaƙin sai yaƙin ta tabuka wanda ba a ma yi yaƙin ba amma manya-manyan yaƙe-yaƙe wa'anda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi da mushrikai Aliyu da Abi Talib alaihi salam shine gwarzon yaƙe-yaƙen a Badar shine ya kashe fiye da rabin mutane saba'in da aka kashe a Uhudu bai gudu kamar yadda da dama daga cikin sahabbai suka gudu ba saboda haka ne aka ji masa rauni kimani tamanin a cikinsa manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya ji rauni a wannan yaƙin. aliyu alaihissalam ne gwarzon yakin ahzab inda ya kashe amrana na Shi ne gwarzon haibara inda ya kashe marhab ya sami nasara akan yahudawan haibara da kashe marhab Shi ne gwarzon hunain bai gudu kamar yadda wasu suka gudu ba sannan shi ya kare manzan allah sallallahu alaihi wa daga mayakan hunain ya kuma sami nasara a kansu aliyu alaihissalam ya sami nasarori a dukkanin inda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi da yaƙi bai je ba da sauran yaƙe-yaƙe da dama da ya tura shi a yemen da sauransu sannan a yaƙin tabuka bai fita tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda akwai makircin da aka so a yi wa addinin musulunci wanda ya kai ga shi aliyu ne salam kadai zai magance shi a madina har ila yau ya bayyana yadda mahaifinsa amirul mu'minin alaihissalam yake kare manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da ransa kama daga daren hijirarsa inda ya sai da ransa ya kwanta a shimfidar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya san mushrikan makka sun yanke shawarar kashe shi a wannan daren a kan shimfidarsa kuma sannan a yakin uhudu shi da wasu mutane kaɗan ne suka kare manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga mushrikai sannan imam alhassan salam ya ce na farko da na ƙarshe ba su kama ƙafarsa ba a aikin alkhairi don haka wanda ya kasance haka to kuwa ai babu kamar shi a girma da ɗaukaka idan ana maganar masu matsayi irinsa a cikin wasiyan annabawa da bayan allah da suka gabata da ma wanda za su za a sanya shi da bayan allah da aka yi ko za a yi su nan gaba ba wanda zai kama a ƙafarsa a hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Aliyu alaihi salam ne siddiqul akbar wato siddiqi mafi girma sannan na biyu imam hassan alaihi salam ya bayyana darajar daren da mahaifinsa ya koma ga mahaliccinsa wato ne daren da aka yi mi'raji da annabi isa ɗan maryam alaihi salam har ila yau shi ne daren da wasiyin annabi musa alaihi salam yushau dan nun ya bar duniya shi ma wasu malaman shi'a suna daukan daren 21 ga watan ramadana a matsayin daren lailatul qadri wanda alkur'ani mai girma ya yi maganarsa kuma wasu hadisan manzan allah sallallahu alaihi wa suka bayyana cewa daren yana cikin dararen goma na ƙarshe na watan ramadan don haka a wannan daren mai albarka ne wasiyin manzan allah sallallahu alaihi wa ali ya koma ga ubangijinsa mai girma da ɗaukaka sai kuma na uku imam hassan alaihi ya bayyana zuhud mahaifinsa imam ali alaihi don haka bai bar komai ba na abin duniya sai dirhami 700 wa'anda suka rage daga cikin albashinsa wa'anda kuma da ya rayu zai saya wa iyalansa bawa ko kuyanga wanda zai taimaka wa iyalansa ayyuka a cikin gida dukiyar al'umma masu yawa sun shiga hannunsa amma baya karkata zuwa ga wannan dukiyar kamar yadda da dama daga cikin shugabanni a zamaninsa suka karkata zuwa gare ta ya yi haka samun yarda da amincewar ubangijinsa da kuma alkawalin da allah ya yi masa na alkhairi sannan a lokacin da ya ga zai bar duniya ya umarce shi wato ɗansa imam alhassan salam ya mai da su wa'annan kudade cikin kudaden jama'a wato baitulmali sai kuma abu na hudu imam alhassan salam daga ƙarshe a cikin hudubarsa ta farko bayan shahadar mahaifinsa imam ali salam ya faɗa wa mutane waye shi menene matsayinsa a cikin wannan al'umma ta manzan allah sallallahu alaihi wa inda ya bayyana cewa shine alhassan ɗan aliyu ɗan kuma annabin wannan al'umma tunda mahaifiyarsa diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne a nan hadisai da dama sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa alhassan da alhussein ‘ya'yana ne da kuma inda yake cewa Allah ya sanya zurriyan kowane annabi daga tsatsonsa amma ya sanya zurriyata a cikin tsatson aliyu salam imam ali salam kansa yana faɗar cewa alhassan da alhussein ‘ya'yan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne sannan sauran ‘ya'yansa kuma sai ce ‘ya'yansa ne sannan ya bayyana cewa yana daga cikin wa'anda mala'ika jibrilu yake sauka ya tashi a gidansu yana daga cikin wa'anda allah ta'ala ya tsarkake su daga saɓo ya wanke su kamar yadda ya so a cikin alkur'ani mai girma kuma yana daga cikin wa'anda Allah ta'ala ya wajabta son su a kan musulmi a cikin alkur'ani mai girma har ya karanta ayan ayan mawadda ko ayan so don haka duk wanda ya ji wannan shin akwai wanda ya kai shi daraja a doron ƙasa a lokacin wanda ya fi cancanta da shugabanci don haka imam alhassan salam ne ya fi cancanta da kuma dacewa da shugabanci al'ummar musulmi al'ummar kakansa tunda ba wani ɗan annabi ko jikan annabi da ya rage a doron ƙasa a lokacin in ban da shi da ɗan uwansa imam al-hussein salam. kuma sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri nan da shi maka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to ba ta ɓata lokaci ba bari mu garzaya mu gabatar muku da mawaƙinmu na gaba wanda zai baje kolin sa a cikin shirin namu na yau domin jin irin tsarabar da ya tanadar mana wato ali watanko masu iya magana dai na cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi ga fili ga mai doki ai saurare lafiya sözü sizde Unutmayın bizi sizde Sevenlerin gözü sizde Aşıkların sözü sizde Unutmayın bizi sizde Uca dağlar kuca dağlar Uca dağlar kuca dağlar Çensiz dumansız olmayın Garsız boransız olmayın Gel an gaishe da Ali Watanko, fiyaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran, inda ya baje koli na irin waƙa da ta mana a cikin shirin namu na yau, da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Bari in jadan zamun shirin a nan saboda ƙarancin lokaci, sai a tarbe mu a shiri na gaba, za a ji mu ɗauke da sabuwar waƙar da kuma wani mawaƙi na daban. Amma kafin nan, a madadin waɗanda ko su a cikin shirin, ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.hostv1.ng. Çevremizde kahramanlar Vücuduyuz şem tek yanır Ülkemize şan kazanır İranımız ışıklanır Elin sönmez çırağısız Bu milletin dayağısı Siz candan ehsan verisiz Eller için can verisiz Can verisiz, kan verisiz Canın kurban olsun size Uykusuz gözlerize İstirablı lehzeler Gölge istedi geceler Ey sağlık sen kerinde başucu resmendeler seven cehadıyım selameti koruyanlar Akcimli firişteler Ülkemizde kahramanlar Vücuduyuz şemtek yanır Ülkemize şan kazanır İranımız ışıklanır Elin sönmez çırağısız Bu milletin dayağısız candan ehsan verisiz Eller için can verisiz Can verisiz, kan verisiz Canım kurban olsun size O uykusuz gözlerize İstirablı lehzeler Kölgeyi Sağlık sen Baş başucu əz məndələr İndi bütün dünyada Ucalıbdır adıyız Qəbul olsun idlər Həq sevən cəhadıyız İstirablı ləxsələr Kölgə istədin cələr Ay sağlıq səngərində و شجر از من Şimdi bütün dünyada ucalıptır adıyız Kabul olsun ilden hak seven cehadıyız sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar duniya da ta kunshi wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai yi dubi ne akan ranar bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 lokacin da 'yan gwagwarmayar falasinawa suka kaddamar da farmakin nan na guguwar aksa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana shahararren marubucin waƙoƙin nan na falasinawa mahmud darwish ya taɓa faɗin cewa da a ce isra'ila tana gaskata dukkanin jawaban marigayi yasar arfat to da a kowace rana sai ta kawo mana hare-hare ba kuma za ta bar kowane ɗaya daga cikinmu a rai ba muhammad darwish ya ci gaba da cewa ya yi kyau da ya zamana ba ta gaskata abin da yake faɗa abin da yake faruwa a nan shine yadda tunanin 'yan isra'ila yake shine cewa suna jin cewa suna da fifiko a kan larabawa da musulmi baki ɗaya musamman ma dai al'ummar falasɗinu suna yin mu'amala da su ne akan cewa ba su cancanci su rayu ba kuma su ba ma mutane ne waɗanda za su iya yin yaƙi ba haka 'yan sahiyoniya suke kallon al'ummar falasɗinu a dukkanin yaƙe-yaƙen da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi da larabawa da musulmi sai ta yi ƙoƙarin ta nuna musu cewa ta da fifiko a kansu kuma ba su da wani haƙƙi da suke karewa da sunan falasɗinu kuma a kowane yaƙin tana ƙoƙarin nuna halayya ta dabbanci da rashin in adamtaka na ƙoli domin tumɓuke rayuwar falasɗinawa daga tushenta a kan ƙasarsu ba wai kawai ƙoƙarinsu shine kawo ƙarshen tunanin kafa gwamnatin falasɗinu ba wannan shine abin da ya rika faruwa da haramtaccen ƙasar isra'ila a tsawon shekara da shekaru a rubin ƙarshe na ƙarnin da ya shuɗe al'amurra sun ɗauki wani sabon salo haramtaccen ƙasar isra'ila ta fara fahimtar cewa a labanan labari ya sha bamban janyewarta daga wannan ƙasa kuwa yana nufin cin ƙasarta da kuma samun nasarar gwagwarmaya sai dai kuma a cikin falasɗinu haramtaccen ƙasar isra'ila ta samu kanta tana fuskantar 'yan gwagwarmaya da waɗanda ta sani da waɗanda bata san irinsu ba a baya masu jajircewa yan gwagwarmaya sun nace a kan cewa babu wata hanya ta kare haƙoƙinsu idan ba ta hanyar fafutuka da gwagwarmayar ba ya yasir arfat wanda ya tsammaci ya yi wa 'yan mamaya wayo ta hanyar jejeniyar oslo ya zaci zai shiga gaban isra'ilan a gaban idanunsa yake ganin haramtaccen ƙasar isra'ila take ci gaba da sake sace ƙasar palestino da haɗamar ƙasa da aka ce a kan ta ne za a kafa gwamnati da ƙasar palestinawa wannan abin da ya rika gani da idanunsa ya sa shi kan kanshi alfaɗin ya yi kau da ido ya kyale 'yan gwagwarmaya na kungiyar fata suna ci gaba da fada da haramtacciyar kasar isra'ila a labanan da kuma palestino wato ya kau da kai daga abinda karkashin oslo aka yarjejeniyar cewa zai aiki da shi tunda haramtacciyar kasar isra'ila ba ta aiki da yarjejeniyar to shi ma ya kau da kai akalla idan wato a gwamnatance bai ɗauki makami ba to ya ɗaga masu ɗaukar makami kafa suna ci gaba da faɗa da 'yan mamaya hakanan kuma a gaban duniya ɗin ya sar arfat bayan da ya fahimci yadda haramtaccen ƙasar isra'ila take karya alkawali ya bayyana cewa nasarar da hezbollah ta samu a labanan ce ta jawo boran intifada karo na biyu a falasɗinu ya faɗi haka ne ba tare da ya damu da wanda zai ji abin da ya faɗa ba bugu da ƙari ya kuma bayyana wa al'ummarsa ta falasɗinu da ma duniya cewa wajibi ne fa a koma yin gwagwarmaya da makamai a yanayi irin wancan abinda aka zata daga 'yan mamaya shi shine faru sun kashe da dama da kuma jikkata jami'an tsaron gwamnatin kware-kware falasɗinu saboda rashin aminta da su da ɗaukar su a matsayin 'yan gwagwarmaya hakanan kuma sun kama wasu da dama daga cikinsu sun ɗaure su a ƙarshe ma dai shi kan shi ya arfa ɗin suka sa masa guba suka kashe shi sai dai duk da haka ba su iya karya ƙashin bayan gwagwarmayar falasɗinu baki ɗaya ba sun shiga gaza a wannan lokacin da zuma maimaita abin da suka aikata a labanin shekarun da suka gabata bisa tsammanin cewa za su iya kawo ƙarshen gwagwarmaya abin da ya faru shine cewa gwagwarmaya ta ci gaba da fafatawa da 'yan mamayar domin kare haƙoƙin al'umma falasɗinu ita gwagwarmaya tana yin abin da take yi ne domin kare haƙoƙin falasɗinawa ita kuwa haramtaccen ƙasar isra'ila ta juya baya ne a kan abin da ta yi alkawarin cewa za ta aiki da shi a ƙarƙashin yarjejeniyar oslo ta amincewa da kafawa falasɗinawa ƙasa da kuma gwamnati ta ci gaba da sace ƙasa da gina sansanonin 'yan shara zauna. wannan ya faru ne bayan da ta sha kashi a kudancin labanan da aka kore ta ta fice ba cikin shiri ba aka kuma kaskantar da sojojinta a yakin shekara ta 2006 ba kuma haramtaccen kasar isra'ila ce kadai ta sha kashin ba an daƙile manufofin amurka a cikin wannan yanki sanadiyar wannan yaƙi na shekara ta 2006 sai dai kuma a wani jikon abokan gaba ba su daddara ba sun sake dawowa domin su sake shimfiɗa ikonsu a cikin wannan yankin ci gaba ne kan azabtarwa da jefa al'ummar falasɗinu cikin walhalu wanda tun shekara ta 1948 ya fara da kuma buɗe wasu gine-ginen sansanin 'yan share wuri zauna mafi girma a yammacin kogin jordan a yankin gaza haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta kisan kiyashi mafi girma ta kuma buɗe fagen daga mafi girma a kan ƙawancen gwagwarmaya ta hanyar yin kisan gilla a cikin lebanon syria yaman da iran na ma wasu wurare ko kaɗan abokan gaba ba su tsammaci cewa gaza za ta zamar musu tsaka mai wuya ba babu wani laifi da ba su tafka ba a kan al'ummar falasɗinu tsawon shekaru biyu a jere babu ƙaƙƙautawa domin gwagwarmayar gaza ta ɗauki darussan turjiya da jan daga daga gwagwarmayar labanan farmakin guguwar a ƙasa ba wai kawai ya rusa almarar 'yan sahioniya ba ne ta fuskokin tsaro da soja ya ma sauya musu tunani a kan yadda suke ɗaukar mutanen falasɗinu musulmi da larabawa a matsayin waɗanda suke a baya da su tun gabanin wannan farmakin ƙungiyar hamas ta rika yin ishara ga 'yan sahioniya aikace an shiga wani sabon yanayi ba irin wanda aka saba da shi ba a baya kuma za a iya cewa tun daga shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2027 ƙungiyar ta hamas ta rika yin wannan isharar akan cewa sabon yanayin da aka shiga ba zai wa 'yan sahiyoniya daɗi ba hatta nau'o'in hare-haren da take kaiwa 'yan mamaya suna nuni da hakan yahaya sinwar shahidi ya faɗa a baina jama'a cewa za su kwato da fursunoninsu da ke kurkukun 'yan sahayoniya amma a lokacin 'yan sahayoniya saboda jin cewa suna da fifiko a kan falasina ba su ɗauki abin da ya faɗa da gaske ba abin da ƙungiyar hamas ta yi a wannan rana ta bakwai ga watan oktoba rana mai daraja ba wai kawai a kan soja da tsaron 'yan sahiyoniya kaɗai tsaya ba ya shafi dukkanin ginshiƙan da aka gina wannan haramtacciyar ƙasa ya kuma rusa dukkanin ayyukan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi a kan gaza wanda ta killace a tsawon shekaru goma sha takwas a wannan lokacin da akwai waɗanda suke son maɗauki abin da ya faru da cewa ya jawo kisan kiyashi da zubar da jini da azabtar da al'umma gaza sai dai kuma masu yin wannan irin kiran ba su taɓa tsayawa ko da minti ɗaya ba domin sunano da bakar ranar da 'yan sahiyoniya suka samu kansu a ciki ta bakwai ga watan oktoba duk wasu katangun tsaro da ake gani da waɗanda ba ya gani da haramtaccen ƙasar isra'ila ta gina sun rushe sun zube ƙasawar wasu a wannan rana kurari da barazana duk sun zama shara haramtaccen ƙasar isra'ila ba ta samu kanta a cikin yanayi irin wannan ba tun da aka ƙirƙire ta masu wannan irin tunani na koshi abin da ya faru a wannan rana waɗanda aka wanke kwakwale ne suka tsorata da haramtacciyar ƙasar isra'ila tun daga shekara ta 1982 da ta kutsa cikin labanan ta mamaye wani yanki mai girma na ƙasa har zuwa birnin beirut sun tsorata da 'yan sahayoniya kuma har yanzu ba su dawo cikin hayacinsu ba a wannan lokacin ba wai kawai ya zama wajibi mu yi jinjina ga mutanen gaza ba ya kuma zama wajibi mu tunatar da makiya cewa idan suna da can cewa kawo ƙarshen yaƙi a yanzu yana nufin ƙarshen gwagwarmaya to suna kurkusa yau da gobe za ta tabbatar da cewa abin da ya faru wani zango ne aka wuce za kuma a shiga wani sabon zangon ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin mu da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗamewan kwana da kuma muna gayyata ko zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. tarbiyyar iyali masararo mu da warhaka kuma barka sake sadarwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓar malamai da manzarta da kuma magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan na don boh karkashin hausa tv da ke nan binin tehran da ni awal kunyi ke jagorantar gabatar muku da shi da batan sa kwasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan mako music a cikin shirin namu na yau dai za mu dai ci gaba ne da sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran hajjar center for islamic propagation da ke birnin kano inda zai tashi kan samarwa da yara yanayi mai kyau domin tarbiyyansu allama muna saurare bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad kenan da bukatar musamman da yanayi mai kyau domin tarbiyyar yara yanayin nan na abin duniya ne kamar samar da ruwa da abinci da tufafi da wajen bacci mai kyau ga yaro ko kuma abin da ya shafi ruhi ne dasa imani da ubangiji a cikin yara dasa san mutane samar da nutsuwa ta ruhi da ɗaukaka da kuma kamala ɗan adam ga yara har a zo lokacin balagar yara da alaƙoƙinsu da kuma matsalolinsu da yadda za a warware matsalolinsu wannan yana da muhimmanci sosai samar da imani wanda yake mai ƙarfi a cikin yara da kuma dasa musu cewa akwai Allah akwai lahira akwai wuta akwai aljanna yana daga cikin abin da ya kamata ya kafa cikin kwakwalen yara tun suna ƙanana domin ya san cewa wannan kyakkyawa da yake yi yana da sakamako mai kyau munanan da yake yi ko da ko mugunta yi wa yaro ɗaya abokinsa ko da cutarwa ce to akwai fa sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kada mu ɗauka idan ya kasance babu sakamako malawi wato zunubi ga yaran da yi wani abu babu sakamako irshadi. Sakamako irshadi yana nan. Idan yaro ya kasance ya yi laifi ko abin da yake na zunubi ba a rubuta masa zunubin da zai shiga jahannama. amma akwai zunubi irshadi wannan zunubi irshadi zai hana shi kamalarsa ta duniya zai iya yiwa ya rayu cikin mummunan ciwo ko talauci ko ƙin samun duk abin da yake bukata sakamakon zunubi irshadi yana da kyau mu samar wa yaro jin cewa shi shi ne cutar kansa kuma shi ne maganin kansa yana da kyau mu samar wa yaro fomulan nan ta Imam Ali amincin Allah tabbata gare shi ta cewa ciwon ciwonka yana cikinka baka sani ba, maganin maganinka yana cikinka tare da kai, amma duk ka jahilci wannan. Yana da kyau tun suna ƙanana, mu sa musu jin cewa ƙaramin zunubi babba ne. Yana da kyau tun suna yara san cewa ƙaramin laifi babba ne, domin girman wanda ake wa laifin za su kalla ba ƙanƙantar laifin ba, kuma lallai mai laifi ƙanana zai yi masa sauƙi ya yi manya wannan yana da muhimmanci a ɗora yara akan jin cewa laifi ko mai kankantarsa babba ne domin Allah yana gani kuma shi babba ne sabawa babba babban laifi ne domin da yawa wasu cututtukan sukan bayyana ƙanana ne a farko amma a hankali a hankali sai su zama manya sai su zama haɗari ga rayuwar yara wannan yake har ga babban mutum imam ali amincin allah ya tabbata gare shi a cikin wasiƙar da yake gaya wa ɗansa imam hassan yana cewa zuciyar yara kamar ƙasa ce da take fayau duk abin da aka jefa mata shi za ta karɓa sai na gaggauta koya maka kyawawan laduba kafin zuciyarka take kashe hankalinka ya shigalci da wani abu daban wannan yana nuna mana cewa tun farko fayau kamar farar takarda zuciyar yaro take da kwakwalwarsa duk abin da aka sa ya ginu to shi kenan shi zai girma shi zai ringa kumbura yana habaka har ya zama babba wannan ya zo a nahajul balaga ta hakikin subhi saleh wasiƙa ta talatin da ɗaya. mu yi ƙoƙari yara su san kawo kansu domin mafi wahalar abu shine mace su iya san kansa akwai wahala sosai a rayuwa ga wanda bai san kansa ba yara masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radon boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan muhimmancin mutum ya san kansa idan mutum bai san kansa ba bai iya ajiye ta mahallin da take ba to ba za a iya tarbiyyantar da shi ba dole mutum ya san cewa shi bawa ne kaskantacce a wajen ubangiji shi bawa ne mai bukata wajen Ubangiji, shi bawa ne da Ubangiji yake son ya gan shi da soyayya da ƙauna ga mutane, da rahama, da tausayi, da jin ƙai. Shi bawa ne da Allah yake son ya gan shi mai tausayin al'umma, wanda yake mai kyauta, mai baiwa, wanda yake jin komai na Ubangiji ne shi kansa na Allah ne. Shi bawa ne wanda yake da haɗari, hassada, da mugunta da ƙeta ta shige shi. wannan zai zamanto ya azabtar da shi a duniya ya kuma halaka shi ya sanya shi wutar jahannama a lahira shi bawa ne wanda yake dole rusuna kada ya girman kai kada ya jiji da kai ya sani cewa shi asalin sarwa ne da ake jefarwa da gudan jini da ake kyamarsa da tsokar da da ta faɗo kafin ya zama mutum da an jefar da ita an binne ta a ƙasa shi bawa ne wanda ba komai ba ne sai ba na ubangiji wanda ya kamata ya rusuna ya tuna yadda girman kai da kuma hassada suka halaka Iblis ya samu la'anar Ubangiji har abada. Hakanan ma za mu ga mutane da yawa sun halaka, sun shiga munanan halaye, sun taɓe a duniya sannan a lahira a wuta sakamakon cewa suna da munanan halaye, sakamakon girman kai, sakamakon hassada, sakamakon ƙarya, sakamakon saba alkawari. Da yawa mutum ya rasa arziki saboda yana saba alkawari bai sani ba, ko yana ƙarya bai sani ba, ko yana girman kai, ko yana kin gaskiya yana da kyau a samar da yanayi da yara za su san su suwaye su san kansu babban musibar da take cikin yanayi a cikin mu shine ana rushe rayukan yara ne ba a haɓaka su ana sa musu jin cewa su ba komai ba ne ana sa musu jin cewa ba su da wata kima ana sa musu jin cewa su har yanzu ba ma mutane ba ne ba a ba su uzuri ba a fahimtar da su ba a zaunar da su a ilmantar da su wannan yana daga cikin babban abin da yake rushe tarbiyya yake kuma rushe ruhin mutanen manyan gobe da yawa yara ba su abubuwan hankali saboda an sa musu jin cewa su ji su ba su da hankali lalle yana da kyau a sanar da yara matsayinsu a kuma sanar da su ubangijinsu tun suna ƙanana a kuma gaya musu su suwaye da wannan ne za a ga sun samu nutsuwa da wannan ne za a ga sun samu hankali da tunani mu kwatanta yara sosai da gidajen da suke tasowa yaran da suka taso gidan tarbiyya da yaran da suka taso ba abin da suka sani sai doke-doke da faɗace-faɗace da kokaye-kokoye da zage-zage mu kwatanta gidan tarbiyyar nan yara guda biyu mu duba nutsuwarsu da hankalinsu da tunaninsu mu ga bambanci kuma wannan shine zai tasiri har su girma har su zamanto sun manyanta amma sai ringa sauyawa yana komawa na abu daban wayanda suka taso tun farko da hankali da tunanin da neman ilimi za su zamanto gishirin zama al'umma tunaninsu da ayyukan zai zamanto abin nema a cikin al'umma amma waɗancan ko da sun girma mun ga a zahiri sun daina kokaye kokaye da zage-zage a fili amma kuma zai zamanto ruhinsu ba abin da ya sani sai hirar ta ci barkatai a cikin al'umma har su zama tsofaffi abin da za su yi kenan don haka ne za mu ga shari'a mai girma ta muhimmantar da sanin kai wannan sanin kai din yana da kyau ya fara tun daga yarinta tun daga ƙananan shekaru a yi ƙoƙari yaran su san su mutane ne su bayan Allah ne a yi ƙoƙari su san cewa suna da hisabi irin nasu suna da wuta irin nasu wuta ce ta musiba da za ta same su iri-iri a duniya da ta waya da rashin kamala wanda in yayi tsamari yi tsanani zai iya tasiri wajen ci gaban su na lahira tun farko ya kamata a shirya su a sanar da yara muhimmancin sanin kansu a sanar da su miyagun ayyuka ba su cancance su ba su mutane ne ba dabbobi ba masu raro ga shi dai alama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa wakafi daga dai ƙarshe muna yi wa alama muhammad sa'id jagoran center for propagation of islam da ke birnin kano godiya ta musamman da wannan bayani a maimakon radio boh da ke karkashin kasa tv a nan birnin tehran ni alakunin da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin haka shi ne me thank you